Labari na hamsin da uku Himma ba ta ga rago A birnin Andalusiya na ƙasar Spain aka yi wasu abokai matasa guda uku masu dakon kaya a kan jakuna. Wata rana sun dawo daga aikinsu suna hutawa sai ɗaya daga cikinsu ya ce ma abokansa, Ya kuke gani in na zama sarkin musulmi? Su biyun suka bushe da dariya suka ce, Me kuma ya haɗa ɗan dako da sarauta? abokin nasu ya dage sai sun faɗa masa burinsu idan Allah ya yi mishi sarauta su kuma suna ta yi masa izgili a cikin raha da wasa ɗaya daga cikinsu ya ce to idan Allah ya sa ka zama sarkin musulmi ka yanka mani gona mai faɗin gaske ka cika mani katuwar jaka da kuɗin zinari sannan ka bani kyautan bayi ɗari mata sannan ka bani kyautan bayi ɗari ‘yan mata amma na biyun sai ya ce idan har ka yi sarauta ina so ka yi umarni a ɗaura ni akan jaki a juya fuskata a zagaya da ni cikin gari ana shelanta cewa ga dujal nan ya bayyana ku yi hattara da shi sannan ya bushe da dariya tun daga wannan rana abokin nan nasu ya rika iyo cikin gulbin tunani ta yaya za a yi ya yi sarautan sarkin musulmi kuma shi ba ɗan gidan sarauta ba baya da alaƙa ta kusa ko ta nesa da ita a ƙarshen nazarinsa ya faɗa ma zuciyarsa cewa dole ne ya sayar da jakinsa domin ba a sarki mai irin wannan sana'a nan take ya tafi kasuwa ya kai jakinsa ya sayar da nufin ya yi bankwana da sana'ar da ku har abada bayan nazari mai zurfi sai ya shiga aikin 'yan sanda saboda sabo da aikin wahala nan take ya yi fice cikin tsararrakinsa ya rika samun ƙarin girma har allah ya hukunta ya zama shugaban 'yan sanda na jiha sannan na ƙasa baki ɗaya a kwana a tashi sarkin musulmi abdulmalik dan marwan ya cika aka naɗa ɗansa hisham wanda bai wuce shekara goma ba a wancan lokaci don haka aka yi matsaya a kan cewa a sanya masa masu kula da shi da yadda yake gudanar da sha'anin sarauta waɗanda kuma su ne za su riƙa magana da yawunsa kafin ya girma isa yin komai da kansa shugaban 'yan sanda na ɗaya daga cikin mutane uku da aka zaɓa don wannan aiki da malam mushafi da wani bawan allah ana ce masa ɗan abu galib da ya samu wannan dama sai ya nemi auren 'yar gidan abu galib ya haɗa ta da ɗansa don ya rufe bakin abokin aikin nan nasa ga duk abin da zai yi a nan gaba sannan ya rika neman kusanci da subhi mahaifiyar sabon sarki da alakar ta yi ƙarfi sosai sai ya haɗa kai da ita suka cire musafi daga cikin masu isar da umarnin sarki da wannan ya zama shi kaɗai ne mai magana da yawun sarki mai ci sai kuma surukinsa wanda tuni ya bi wasu hanyoyi da suka sa ya shiga gabansa da aka cimma wannan matsaya sai ya fitar da wasu sababbin dokoki kamar haka sarki ba zai ƙara fitowa cikin jama'a ba sai da saninsa kuma babu mai isar da saƙonsa ga jama'a in ba shi ba sannan ya mai da duk sha'anin sarauta a gidansa maimakon fadar sarki sai ya fito kullum da safe ya saurari koke-koken jama'a ya tsara mayaƙa ya naɗa alƙalai da sauran duk ayyuka da suka danganci sarauta da haka ya zama shine sarki na haƙiƙani mai wuƙa da nama a hannunsa kuma dai gaisuwar sarauta ake yi masa. duk abin da ake yi wannan bawan Allah kamar yadda bai manta ƙudurinsa ba haka ne kuma bai manta abokansa biyu ba bayan shekaru talatin da sayar da jakinsa sai ga shi kan gadon sarauta malamai da limamai da alƙalai sun kewaye shi ga kuma askarawa suna tsaitsaye a bayansa fadawa suna gefe suna ta masa kirari ana haka sai ya kira wani ɗan sanda ya ba shi umarni ya je ya nemo masa abokan nan nasa su biyu ya faɗa masa wurin da zai same su suna can suna sana'arsu ta dako da suka saba ba su san abin da ya haɗa su da sarki ba balle su san abin da sarki yake kiran su a kansa shi kuma wancan abokin sana'ar su sun daɗe da jefa shi cikin kwandon mantuwa balle su yi tunanin ya zama koma sun jama balle sarki da suka yi ido huɗu da sarki sai gabansu ya faɗi suka sun sunkuyar da kawunansu suna taslima a cikin zukatansu sarki ya tambaye su ko kun shaida ni suka amsa masa na'am Allah ya taimaki sarki ai mun ɗauka kai ne ba za ka shaida mu ba ya ce da su kun tuna na da ku idan na ci sarauta suka ce e lallai babu shakka ba mu manta ba ya ce to ku maimaita a gaban jama'a kowa ya ji na farkonsu ya faɗi abin da ya roƙa aka ce nan take a zartar da buƙatarsa jin haka sai na biyun ya durƙusa yana neman afuwa daga wurin sarki sarki ya ce sam dole sai ka faɗi kuma sai an zartar da abin da ka roƙa domin kowa ya sani kuma ya yarda cewa Allah shine gwanin sarki. kuma babu abin da yake iya buwayarsa haka kuwa aka yi aka ɗora wannan bawan Allah a kan jiraki ana zagaye gari da shi ana shelanta cewa jama'a ga dujal ya bayyana kowa ya hattara da shi wannan labari ba almara ba ce labarin gaskiya ne wannan bawan Allah da ya zama sarki sunansa Muhammad bin Abi Amir lamarin kuma ya faru ne shekaru 1200 da suka wuce littafan tarihi sun rawaito shi Darussa Idan kana son cimma nasara a rayuwarka, dole ne ka yanka jakin kasala da zaman banza da mafarkin cin nasara daga kwance. Ka tsara rayuwarka ta hanyar da za ka samu biyan bukata, sannan ka dage domin zomo baya kamuwa daga kwance. Kowane mutum ka gani, akwai abin da Allah gwanin sarki ya tsara masa, sanin gaibu sai lillahi. Ba a izgili da ikon Allah domin babu abin da yake gagararsa.